na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka koma rashin Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan uku biyar ga watan uku na baturi na shekarar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi mai albarka qataful jana al ta sharhin aqidatul mujaddid muhammad bin abdul wahhab a wannan masallaci ne bakin kofa babbar tashar marabi wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na sha shida insha Allah to na ce talatin daidai ga watan rabi'ul awwal akwai wanda ya ga wata jiya in so sai a ce wata ya yi in ba an da ya gani to talatin daidai ga watan rabi'ul awwal in so gobe ne dai ga wata eh, yau za mu tashi cewa walaita shay'un fil alami ya kharija an taqdirihi a cikin asalin littafi na shi da Muhammad Abdul Wahab da ahlus sunna wal jamaa wanda eh, Muhammad Abdul ya ce akai yace babu wani abu cikin wannan duniya da zai hita daga kaddarawa Allah babu shi sai mai sharhi ya komo kansa ce al alamu abinda ake ce ma alamu kullu ma si wallahi duk abin da ba Allah ba shine alim abin halitta ne duk abin da ba Allah ba to shi halitta ne ne za kala Allah saboda haka ne Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan nau'in godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki da alamin na halittun baki da wa kullu ma siwallahi fa huwa alamun duk wanda ba Allah ba shi halitta ne إذ لا يمكن أن يقع شيء في العالم القلوي أو السفلي بي وانا أبي أبو كتكم وانا الدنيا تسمع هو تكسى إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى سواء في الأفعال الظاهرة والباطنة في القليل أو الكثير في الظاهر أو الباطن بالدليل can abin nan ya shahi ayyuka na bayyane ko na ɓoye ayyukan bayyane sallah na ciki ayyukan ɓoye aƙida na ciki niyoyi suna ciki su ne duk ayyukan ɓoye bil qalili aw al kafiri cikin kaɗan ko da yawa fi zahiri aw al batini cikin bayyana ko kuma ɓoye babu abin da zai abkuwa ba ce sai da tarbiyyar Allah sai da tsarin Allah bisa tsarin Allah yake kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakfin bil layli wa saribin bin nahar mun yake wannan biza wuka a can waje ne duk ɗaya ne daga cikin ku ko mutane ko aljanu man asarra alqawla duk wanda ya magana a asirce ko ta alheri ko ta sharri wa man jahara bihi da duk wanda ya bayyana ta da wanda ya bayyana da wanda ya asirta wa man huwa mustaqfin bil layli da wanda ya koyi da dare aikata aikin wa saribun bin nahari da wanda ya aikata aikin da rana kata duk da suke Allah ta fuskar sanin Allah da Allah sani dangance da sanin shi nan duk daidai ne inda dare kai inda rana kai in boyewa kai in bayyana kai suratul ra'd A ta goma wa qala azza wa jalla ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-suduri wallahu yaqdi bil haqqi wallazina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay inna Allah huwa samiul basir Allah yana sanin idaniya ijiya mai yaudarar kallo mai ha'incin kallo mai kallo a ɓoye mai satar gani kuma yana sanin abin da zukata ke ɓoyewa kuma shi ke yin hukunci da gaskiya duk wanda ba Allah ba daga cikin abubuwan bautar da ake bauta ma akan ƙarya ba su iya hukunci da komi lalle Allah shine mai ji shine mai gani surtu gafir aya a ta sha tara zuwa ta ishirin daidai Baka kala azza shanu wa ma ya'zamu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin ba abin da ke koyuwa ga ubangijinka daidai da nauyin wato kiyashin zarra cikin ƙasa ko cikin sama cikin ƙasai bakwai ko samai bakwai ko abin da ya haka kankanta ko ya girma illa fi kitabun mubin fa yana cikin girgam Allah yana cikin Lawal mahfuz rubuce suratu yunus aya ta ɗaya ala azza sha'nu kuma Allah ya ce a wani wuri wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin lalle mu dukkan komai mun rubuce shi a cikin littafi mabayyani a cikin lahul mahfuz suratu yasin aya ta 12 qala jalla wa ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani mai yin hurcin lafazin magana face gaba ga maganar nan tashi kamin ya furta ta akwai mai tsaro akwai mai tsaro halarce mai jiran da ya gama da ya gama wadi shi kuma sai ya rubuce wa qala wani wuri kuma sai ya ce wala qad khalaqal insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid daidai cikin wato sura guda ce wannan wacce cikin qaf a ta 18 kuma wannan ma dai cikin qaf kamun wannan aya kenan ita wato kuma aya ta 16 hakika mu muka halarce mutum mu ke sanin wasu wasan da zuciya shi ke yi ko mu muka yi kusa zuwa gare shi yadda jijiyar wuya ne ila gairi zalika min an-nusus allati fiha al-bayan jala'in an ihabati ilmi Allah bi kulli shay zuwa wani wannan na tarin nasoshi waɗanda cikinsu akwai bayani game da ya ce ya na gani game da bayani game da kiyaye wadda ilimin Allah ya game da komi ilimin Allah ya kewaye komi da sani wa hula ya yakunu bi mulkihi illa ma yuridu ba abin da ke kasancewa a cikin mulkin Allah sai abin da ya nuhata sai abin da irada su ta riga a kai ne wa hula ta kafa alaihi ya fi malakuti samawati aw fil ardi cewa babu abin da ke koyuwa ga Allah babu wata halitta mai koyuwa da za ta koyi ga Allah a cikin mulkin sammai ko cikin mulkin kasai wala yakarju an taqdirihi shay'un min sha'ani fakadukatihi abada babu wani abu zai hita daga kaddarawa Allah daga cikin sha'anin halittun shi a abada wala ta shay'un fil alami babu wani abu cikin wannan duniya tamu ya karju an takadirin lahi da zai hita daga kaddarawa Allah bal al kullu bi takadirin lahi min kufrin wa imanin wa da'atin wa ma'asiyatin wa khalqin wa rizqin wa ihya'in wa imatatin hatta shawkatu yashaku al insan babu wani abu baki dai wato tare da kaddarawa Allah ke na kafirci ne Allah ya kaddara shi ya ya cikin iradar shi alkauniya imani ne Allah ya kaddara shi akan kaddarawa Allah shi haka nan da'a aikin da'a ne ko aikin sabo ko halitta ce ko arzutawa ce ko rayawa ce ko kashewa ce hatta kaya da mutum zai taka kada jara bihal qadaru hakika kadara ta riga ta gabata gare shi wahiya bi amrillahi ta'ala ko kaya mutum ya taka da eh, wato kaddarawa Allah ne wa ma kana azam min zalika da duk abin da zai yi haka girma au akalla ko yi haka kankanta kulluhu bi ilmin lahi dukkan shi yana tare da ilmin Allah Allah ya san da shi ya tsara da shi wa qada'ihi wa qadarihi yana tare da kaddara Allah da hukuntawa shi ai duk muna ko muna sai mu goma cikin madani malam mai sharhi yace al-mujaddid sheikh wato Muhammad Abdul Wahab yace wala yasdir illa anta da dini babu abin da zai faru a ganshi ya faru sai tare da tsarin Allah tun wagga duniya samu, tun daga nan har kiyama ta tashi duk abin da za mu ganin ya faru ya motsa ko tare da tsarin Allah yake inna Allah huwa al-mudabbir kama qala azza wa jalla ce Allah shi ne mai tsari babu wani mai tsari sai shi babu wani abin za ka buɗe ido ka kalla ka ce wani ya tsara shi da ba Allah ba Ya al-amra ya al-ayat kamar yadda ya faɗi ta'ala kama kala azza wa jalla Ya al-amra yufassir al-ayat la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna Allah shi ke tsara dukkan al'amari Allah shi ke rarrabe ayoyi alamomi na aji tsoron Allah alamomi na abu doka Allah la'allakum dan wannan ko ya sa ku bil qa'i rabbikum tuqinuna ko ya sa ku sami yaqini a zakatanku game da gamuwa da ubangijin ku gaba da tashin kiyama suratul ra'd aya ta wa qala subhanahu kuma nuri Allah ya ce ala al khalq wal amr ku saurara halittu duka halitta Allah ne mallaka Allah bayan Allah ne wal amr ba da umarni duka da gudanar da duk al'amari duka mallaka Allah ne suratul araf aya ta da hudu malar ce fa huwa allazi dabbiru amra ibadihi fi samawatihi wa wa fil kullihi Allah shi ke da tsara al'amarin bayin shi shi ke tsara al'amarin bayin shi cikin sammai da cikin ƙasai cikin samman da cikin ƙasan ba da zamirin nashi ƙara mai da abin ga Allah ne Allah ke tsara amra ibadihi wa ardihi karin al'amarin bayan shi a cikin samman shi a cikin kasan shi wa fil kauni kulli a cikin duniya baki daya wa idza kana al'amru kadhalika to idan al'amari ya zama haka fa yajibu ikhlasul ibadati lahu wahdahu bidun sharikin to kenan ya zama wajibi a tsarkake ibada gare shi shi kadai ba tare da wani abokin tarewa ba fi uluhiyyati wa asma'i kama وصفاته كما لا شريك له في ربوبيته سبحانه فلا رب سواه بل هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد yace kenan Allah shi kadai cancanci ibada a yi tagarai shi kadai tunda babu wanda yake tarewa da shi cikin wannan ayyuka a cikin uluhiyya shi shi kadai a cikin sunayen shi da sifofin shi shi kadai kadai ta da su nan kuma kamar yadda bai da abokin tarewa a cikin rububiyya shi subhanahu fala rabba siwahu babu wani abin bauta da ba shi ba bal huwa yaf'alu ma sha a a shi shine ke aikata duk abin da ya so babu wani mai aikata abin da ya ga dama ya sami ya aikata sai Allah wa ya hakum ma yuridu shi ke hukunta duk abin da ya ga dama hukuntawa ba mai gitta mishi hadhihi aqidatul mu'minina wannan ita ce aqidan mu'minai wa na mu'minan allazina qadara Allah haqqa qadarihi wa arafu dinahu wa fahimuhu al-fahma as-sahiha wannan ita ce aqidar muminan da suka girmama Allah haƙiƙanin yadda ya kamata a girmama shi suka ba shi haƙƙin shi haƙiƙanin yadda ya kamata a ba shi haƙƙin shi suka san addinin su zauna da jahilci ba suka fahimci addinin fahimta ingantatta wala yumkinu li abdin al-mukallafi bai yiwa ga bawa mukallafi ba da gini hankali ma'arifatu dinihi ala muradillahi wa nahji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam illa anyata ya ta'allama a ilma ash-shar'iyya bai yiwa ga mai hankali baligi mai hankali ya san addinin shi bisa ga yadda Allah ke nihi bisa ga tawarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bayan ya nemi ilimin shari'a ko da ya ce wato ya san addinin shi bisa ga yadda Allah ke da tawarkin Allah amma bai tare da ilimi na shari'a karya ce yi Basa kuskure yake ba daidai ba basa hanya yake daidai ba mala yake amma biduni an ya ta'allama fa la yumkinu an ya'lama muradallahi minhu wallahu azza wa jalla lamma ba'atha rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa qad min khalqihi amarahu an ta'allama qabla an ya'murahu bil amali bai yiwa ka san addinin ka bisa ga yadda Allah ke nihi bisa ga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka nemi ilimin shari'a amma ba tare da ka nemi ilimi ba to bai yiwuwa ka san manufa Allah game da addinin shi ya za ka san manufa Allah daga gare shi baka koyi ilimin shari'a ba Allah azza wa jalla lokacin da ya aiko manzon shi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam istafahu hakika ya zabe shi min karkihi cikin tarin halitta shi amara sai umarci manzan nashi sallallahu alaihi wasallam an ya ta'allama ya koyi ilimi qabla an ya'marahu bil amali gabanin ya umarce shi da yin aiki ilimi ya fara koyon shi da aikatawa qala sai ya ce mishi ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta wayin farko kaji abin da aka bude manzo Allah dangana da shi ba umarce shi da sallah ba ba umarce shi da zakka ba ba umarce shi da haji ba sai da ilimi saboda ita zakkar da sallar da hajjin da komi sai da ilimi ake iya yin su to ilimin za a fara yi sannan a aikata ilimi gabanin aiki wanda ya aiki ba da ilimi ba zai yi banna suratul alaq a ta da malam ya yace fi shagar surat wa Auwal awwal shay'in anzala min al-qur'an al karimi ita ce farkon abin da Allah ya sabkar daga cikin alqur'ani mai girma ga manzon Allah sallallahu alaihi ila qaulihi tun daga nan har zuwa cikin aya ta biyar allama al-insana ma lam ya'lam har zuwa ta suratul alaq ah, eh, daga farko zuwa ta biyar in ka karanta wa hiya awwal shay'in unzila min al-qur'ani eh, shi ma yana yi mabaniya da majhul shi ne farkon abinda da aka fara sabkar na al-qur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم har zuwa ƙarshe malam yace fala budda li ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam an yata'allama al-wajiba min ad-din alladhi kallafahum Allah tabaraka wa ta'ala bihi wa khatarahu lahum wajibi ga wannan al'umma ba ta da wata makawa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su tashi su koyi ilimin wajibi na addinin su wanda Allah ya kallafa musu ya zaban musu ya zame musu addini kama kala kamar yadda Allah tabaraka ce inna dina inda Allah al-islam abinda ke addini kawai tabbas a wurin Allah shine musulunci kadai in banda musulunci saura duka gabakunan mutane yake da suna addini amma wurin Allah ba addini ba ne addinin musulunci shi kadai ne addini a wurin Allah tabaraka wa ta'ala tun harkon annabawa har zuwa annabin karshe tun harkon manzanni har zuwa manzo na karshe surta al-imrana aya ta 19 wa qawluhu da fadashi azza wa jalla yace wa man yabtahi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al dan ma ya nuna mamu cewa addinin musulunci shi kada addini wurin shi duk wanda yayi wani addini da ba shi ba to ba za a karba a ba shi lada ba sai yace duk wanda wa man ghayra al-islam dinan duk wanda ya riki wani addini da ba musulunci ba a matsayin addini ya yi ibada da shi ya zo gobe kiyama falin yi kubala minhu ba za a karɓa wannan ibada ba ba za a karɓa wannan addini ba wa huwa shi wannan mutum gobe kiyama fil akhirati min al khasirina yana cikin tafafu wanda za su yi asara ibada su ba karɓa ba al ibrahim aya ta 82 kenan waccan aya sai ta nuna inna dina inda la islam abinda kadai ke addini wurin Allah shine musulunci sai wannan aya ta nuna cewa to in kauka sake ka zo da wani addini da ba na musulunci ba to kaya asara Allah ba zai karba ba to sai malai yace fala badda min bazal al juhudi lit ta'allumi yace babu makawa kenan ga a baza kokari domin neman ilimi yace wa zalika wajibun ala kulli mukallaf wannan wajibi ne akan dukkan baligi mai hankali min alimil ins wal jinni daga wani dukkan duniya aljanu da ta mutane duniyar mutane da aljanu wajibi ne tashi su nemi ilimi musulmi na mutane da musulmi na aljanu an ya ta'allama wajiba min dinillahi su koyi abin da Allah wajabta musu na addinin Allah ma ya ta'allaqu bi zatillahi wa asma'i wa sifatihi wa ma ya ta'allaqu bil fara'id al ma'lumati min ad-din bid darura wal muharramati wal mubiqati wajibi ne a tashi a koyi ilimi abin da ya rataya da zatin Allah da sunayen shi da sufofin shi ni wa ake nihi da Allah tabaraka wa ta'ala menene ta'arifin Allah tabaraka wa ta'ala wanda sunaye ne Allah kadai cancanta da su ha menene sufofin Allah wanda ya tabbata sufofin shi ne ya sufanta kanshi da su ko manzon shi ya sufanta shi da su ka san wannan wa ma ta'allaqu bil fara'id da abin da ya rataye da farallan sallah zakka azumi hajji al ma'lumati da sauran dukkan ibadodi da aka sani mun da cikin addini bil ruwa wanda sanin su ya zama dole kuma kowa sun su ba sabani wal muharramati da sanin ilimin abubuwan da aka haramta wal mubiqati da sanin abubuwan da su masu halakarwa ne kamar shirka da sauransu ya ta'allamuha mutum zai tashi ya nemi sanin su ya san su li baha dan ya nisance su kama yajiba alaihi an yuhaqqiqa al-usul ath-thalathata kama da yake wajibi akan baligi ne hankali ya tashi ya tantance ya haƙiƙance usulu guda uku da gabanin mutuwa allati hiya usulun nan guda uku sune ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillati ya tashi san Allah wa ake ce ma Allah menene sunayen Allah menene sufofin Allah menene ayyukan Allah ban gane ko wa ma'rifatur rasul da sanin manzo wane ne Allah sallallahu alaihi wane ne sallallahu alaihi menene haƙoƙin shi menene za ka korewa daga gare shi menene za ka tabbatarwa gare shi wa ma'arfatu dinil islam da sanin addinin musulunci ka rarrabe shi da sauran addinan ƙarya da ke cikin duniya masu yawan gaske mi a addinin musulunci ya bambanci da sauran addinai na ƙarya bil adl tare da dalilai hadhihi al usul wannan usul guda uku da aka karanta kulli fatbiha al ummatu an kallafa ma al umma annabi sallallahu alaihi wasallam sanin wannan fi hayatil amali ta hanyar wato rayuwa ta aiki ta ibada wahiya wahiya mas'ulatin anha ga usul guda uku sai an tambayi duk bayi game da su fi hayatul jaza in aka zo rayuwa ta sakamako alal amali rayuwa ta sakamako bisa ga ayyukan da aka yi za a tambayi bayi akan wannan sanin wato usul guda uku sanin Allah sanin manzo sanin addinin musulunci wa fi bada zalika su'ali fil a farkon inda za a fara wannan tambayoyi a cikin kaburbura ai anir rabbi azza sha'anuhu wa anid dini wa anir rasuli sallallahu alaihi wa sallam za a tambaye ka wani ne ka menene addininka wane ne manzon da ya zo maka da addini kaga tun daga nan tashin farko za ka samu bambanci tsakanin wanda ya addini da ilimi da wanda ya addini da jahilci tun nan cikin duniya wani an tambaye shi to a menene rukunan musulunci yace abubakar gumi da shehu na barno ana yace kuma da sarkin musulmi shi ganin yake wannan su ne rukunan musulunci shi ga zahiri sai na ganin su ne maye mayan addini a najeriya ko ba haka yake gani ba to shi ba ki fahimta shi kenan to kana ganin da cikin kawarin ya kamata tambaya aya haka ne zai ce a nan garin maradi wani yace shi ya san Allah ya san annabi kuma ya yarda da su amma cikin su shi ne iya tantancewa ya halice shi kada ke zuwa karatu ma maki ga ce nan kuma cikin marada samu mutum ya ci haka nan amma in ka tsaya kai tunanin ai ba kowa ke zuwa makaranta ba ba kowa damu da sauraron wa'azi ba kuma masu sauraron wa'azi ba kowa ke sauraron ganewa ba sai ka san a iya samu ya yarda ya je ya yi aikin haji ya yarda da Allah ya yarda da annabi amma da Allah da annabi wa ya halarce shi to wannan bai da magana nan bai san wanda ya <laughs> haka akwai mamaki ko to shi yasa ke wajibi a tashi a nemi ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wannan cikin sunnah shi wa qad hayya Allahu li zalika malai yace wannan tambaya Allah ya tanadi wasu mala'iku hayya Allahu li zalika malakaini muwakkalaini bi imtihanin nas fi Allah ya tanadi wasu mala'iku guda biyu ya wakiltar da su game da jarraba mutane a cikin kabarbararsu su wa zo da addinin gaske wa zo da jita jita wane ne ya zo ba ma addinin tare da shi akwai wanda ya zo shi ma wayo addini duniya amma jita jita ne bai je ya koyo shi wurin wanda suka san shi jita jita ne kan rudu ne na gari ya bi shi ba koyo ya yi ba fa innahuma yas'alani al-mukallafa su mala'ikun nan guda biyu za su tsora tambayar baligi ne hankali a cikin kabarin shi sadda ya rasu ta da aka turbide shi tun bai gama jin karar takalmin wanda zai kawo shi ba ta da shi zamne su tambaye shi an rabbihi wa an dinihi wa an rasulihi alaihi salatu wassalam tambaye shi game da ubangiji shi wane ne ubangijinka menene addininka wane ne manzon da aka aiko maka sallallahu alaihi wasallam ka san wannan ayar raki ce ce annabi yushau ne annabi yushau ne annabi na wanda ya ce annabi ibrahim ne annabi na ai dai za a samu wannan rudin wani ma ce shehu tijjani ne annabi na wani ya ce shehu abdul kadiri duk ba rudan da ba za a samu ba tun da kaga tun duniya wani ya ce shehu barno da abubakar gumi da sarkin musulmi su ne rukunin musulunci to cikin kabarin ma a samu rudaddi wanda za su tashi iyaka wannan ke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya karanta da al'umma shi komi bai rage masa komi ba idan mutum ya shiga wuta wala numunna illa nafsuhu kai zargi kowa sai kanshi a tambaye ka mi a addininka wa an manzan da aka aiko maka me wa ubangijinka to nan idan muka taho wajen wato kullum ma kawo ne ma da abu da muke tunawa. wanda aka rubuta ta tsakanin wai alakana maka yadda zaka ba da amsa cikin kabari wanda ciki sai a karo maganganun da babu su cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani bai zo da su ba hadisin manzo Allah bai zo da su ba kyawa a tambaye ka ya arki ka annabi bai ce haka nan bai ce za a tambaye ka arki ka don kule menene addinin ka sallah ta shigo ciki azumi ya shigo ciki zakka ya shigo ciki akida ta shigo ciki duk sun shigo ciki kuma wane ne annabin ka wasu aka ce kuma ce man abuka wane ne babanka duk ba a kawo wani ciki to sai ce abu na adam wace ce uwarka umma na aisha to dan tana ummul mu'minin ne in haka nan ne to ina ina sa Hafsa ina sa Ummu Salma ina za ka ware saka ba Aisha to ina Hawa'u ita ce asalin uwa ta farko in za a ware dai ai Hawa'u ya kamata a farko tunda an ce abuna Adam ya ce ummana Hawa haka daga nan ya kuskure ana kibla take zai je kibla tana Makka da Madina da kibla ta Makka da Madina ko da dan tsakanin garin Makka da Madina ne in zai sallah sai ya ga Makka da Madina duka ya fuskance su lokaci guda haka ban bai ba da sauran maganganu wanda duk ba su dace ba kuma karshe ya ce wai biri da israfil da mika'il suka zo suka kama mishi wannan kawai da mata al'amur mun karanta ta haka ya ya ce kuma la shakka fi wa man shakka fi fa huwa munafiqun kafirun wai ba shakka ciki wanda ya shakka kahiri ne munafiki wai dan kake shakka to wannan ya saba makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ke mumini Allah zai sa mai ilhama ya bada amsa daidai za mu karanta yanzu mun kenan koyan wa da abu da wani riga kai ka huta maka kanka wannan to ka lantsani abu game da kiyama inda baka tsaye da shi daidai ba za ka rudi ba sai ba da amsa bale ma mutuwa ce za a tada ka daga cikin ka ba da kana ganin ko bacci kai ka tashi aka maka wata tambaya ka ibara ta daidai bale a ce mutuwa ce kai aka dago kuma ka kalli mala'iku wanda baka taba gani ba tun da kake a ce wai ka samu wai tuno wai zama ta labar da ka har da ci taro ke yin taro a ce ka karanta fatiha jikin kai kama rawa ka shi shekara wajen arba'in kana karanta ta kana sallah amma yanzu jikin kai kama rawa saboda ganin jama'a to bale ka ga mala'iku wanda baka taba gani ba a ce wai ka iya karanta wai wai zama abu da daidai wai ka tuno ta da daren juma'a an ka karanta ta kana lada kaza kana lada 27 kana da wani ne faman arafa hadhihi al-usula fi hayati al-amli wa amila biha duk wanda ya san wannan usul ya san Allah bisa yadda suna ta da sanin Allah ya san annabin Allah ya san addinin shi bisa rayuwar annabar sahabban shi ya san haka a rayuwar aiki kuma yayi aiki da haka tabbata wa alhamahu alhujja Allah zai tabbatar da shi kuma ya cusa mai hujja a ilhama shi ba da amsa daidai a cikin kabarin shi kama kala ta'ala kamar da Allah ta'ala ya faɗi surati ibrahima aya ta 27 yace sabbitul lahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha yace Allah zai tabbatar da masu imani ko Allah yana tabbatar da sigan mudari yana tabbatar da masu imani a koyaushe da magana tabbatacciya a rayuwar duniya da gobe kiyama kuma yana batar da azzalimai ba za su dace da daidai ba wa yaf'alullahu ma sha'u kuma Allah na aikata abin da ya ga dama ne in dai kana son kai magana tabbatacciya zama mumin duk sanda zaka hurci Allah zai taimake ka yi hurci daidai har jamhurul mufassirina wanda yace mahi yawan malaman tafsiri sun ce innaha nazarat fi na'imil qabri wa azabihi wannan aya ta sabka ne game da sanar da mutane ni'imar kabari da azabar kabari faman ta'allama tilkal usul duk wanda ya koyi wannan usul guda uku ya san su ya san Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san addinin Allah bisa ga rayuwar annabi da sahabbai ne wa amila biha yayi aiki da su tabbata Allah inda mas'alati Allah zai tabbatar da shi sai zai bada amsa bada amsa daidai fa in ma an yi jiba in ma dai amsa da cewa Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi nabi ke Allah ne ubangiji addinin musulunci shi addina. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annaban da Allah aiko mini ana bil bayyinati wa hudan wal huda min indillahi fasaddaqnahu wattaba'nahu hatta atana min rabbina yaqin ya zo mu da hujjoji bayyanannu ya zo mu da shari'a daga wurin Allah mun gaskata shi mun bi shi har mutuwa ta zo mu daga ubangijinmu fa ya kara da wuta ce mishi nan ban ta kai bacci irin na anguna wanda ba a kwankwasa maka daki kada alimna haqiqa mun sani in kunta la mu'minan tabbas kai mu'mini ne to shine ma da yace fa ma ba'da najati min azab al-qabr wa tasbidillahi lil abdi fa huwa adam na'im wa akrama bil wani abu ne ya yi falala yahi girman daraja bayan tsira daga azabar kabari da samun tabbacin Allah ga bawa ya faɗi magana ya amsa daidai an tambaye shi wannan shi yahi girman ni'ima shi yahi karamci a gobe kiyama wa Ma'uridu. alaihi man duk wanda ya kau da kai an dinin lahi daga addinin Allah allazi amahu hubbu dunyahu wanda son shiga duniya zai makantar da shi game da addinin Allah fa asha jahilan ya rayu a duniya jahili kenan ya rayu duniya jahili ya shekara jahili ko ya shekara tamanin jahili ko ya shekara ɗari jahili ko ya shekara talatin jahili ko ya shekara ashirin jahili ko shekara sha takwas jahili ko sha biyar jahili wannan duk sun kai balagai masu hankali wanda ya kai wato wannan lokaci duk wanda ya yi a kan wannan lokaci ya kai haka nan yana jahili bi amri dini game da al'amarin addinin Allah ya mutu akan wannan hali fa huwa allazi zalama nafsahu to wannan shine ya zalunci kanshi ko oho bai damu ba shi dai in yana kasawa kasuwa yana saidawa shi kenan ta ishe shi jari hujja ai dole a dama da shi hmm? in dai yana samun hita kunya duniya to ta lahira uhu to fa idza su'ila to wannan da ya zalunci kanshi ya zauna cikin jahilta addini kada duk aka tambaye shi fa innahu la yastati an ba wanda zai iya bada amsa ko da ya harrace wai zama tal al'abdu so dubu zai iya bada amsa daidai wai za ka da kadalika kana yake to idan al'amri ya kasance kamar haka yake fa alaina an nafiya bi asbabin najat min azabillahi wa bi asbabil fawzi bi ridallahi وجنته والأسباب هي الأعمال الصالحات وترك السيئات idan al'amari ya zan haka to wajibi ne akan mu mu zo ma Allah da sababban tsira daga sababban da za su tsiratar da mu daga azabar Allah da sababban da za su samu rabauta da samun yarda Allah da samun aljanna su ko sababban nan su ne ayyuka salihai da barin miyagun ayyuka wannan su ne sababban da za su saka tsira ka rungum ayyuka nagari sannan ka nisanci miyagun ayyuka وهي التي لا يستطيع أن يأتي بها إلا من تفقه في دين الله سوني وأندا با wanda ke iya zo ma Allah da to kenan sai kuma gabar da inda malam yace wa idza kana al idan al'amari ya zama kamar haka cewa wanda ya san addinin Allah da kyau shi Allah ke taimaka ba da amsa daidai an tambaye shi a rayuwar kabari shi ne samun tsira shi ne samu aljanna shi ne Allah alaina an na tiya bi asbabin najati ina gadin lahi wa bi asbabil fawz bi ridan lahi wa jannati da labari za ka ce kenan wajibi ne akan mu tashi tsaye kamin mutuwa mu zo ma Allah da sababin da za mu tsira daga azabar Allah mu zo ma Allah da sababban da za su samu samu rabo na samun yarda Allah da samun shiga aljanna shi wal asbabu hiya su ko sababban su ne al'amal as-salihat ayyuka ingantattu ayyuka na gari salihan ayyuka wa tarku sayyi'at da nisantar miyagun ayyuka wa hiya allati la yastati'u an yati biha illa man tafaqqa fi dinillah su ka wa'annan su ne abubuwan da sababban da ba wanda ke iya zo ma Allah da su sai wanda ya wa ilimi cikin addinin Allah sai ka rungumi malamai duk wanda bai rungumi malamai ba ba aiki mai sawaba haka mai yan firaji yake kama qala nabiyul karim sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annaban Allah mai karamci sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda da Allah ya nuhace shi da alheri shine wanda za ga Allah ya zurfafa mai fiqhu cikin addini Allah sa maka san sanin hukunce hukuncen addini kaga mutum ya rike shagon shi ya taho wurin karatu ko kuma kamin ya bude shagon shi da sahe sai ya zo wurin karatu kamin ya tai kantine ko kuma shi dai kullum sai ya hidda ma ilimi nashi kaso a cikin ini ne wani kuma sai ya da kallo yi wawa ga wawa nan wani hadisin dama ma ce wa aljanna ta wawaye ma'ana wa'anda a rayuwar duniya aka ɗauke su wawaye saboda sun rike addini daidai sai ake ganin ai wannan wauta ce zamani ai bai ɗaukar wannan ai kaza kaza wa inna mal ilmu duk ta'allumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ilimi inda kawai za a same shi da koyo ake samu shi wa fi riwayatin a wata waya yi wallahu al-mawti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah shi ne mai badawa anar kasim ni kuma ni yasa ni ne mai rabawa Allah ke bada aljanna amma wa ke raba ta manzo Allah da ke koya addini sallallahu alaihi wasallam in ya koya maka kayar da ka karba to shikenan ka samu in baka koya ba yadda ake shiga aljanna baka shigar ta ko ba haka ba ko dai wani gari ka zo inda ba garin ku ba sai an gaya maka yadda ake shiga wannan wurin ko sannan ka shiga in ka je kazaza za kai sannan ka shiga ai ko kili ana mai wasu haƙori haƙorin shi wanda yake in ya saba mu wannan haƙorin ba zai aiki ba mun gane ko to mabudan aljanna la ilaha illallah sai haƙorin nan sun cika daidai idan baka cika sharɗan ta ba to ba ka shiga aljanna ko ka zo ka buɗa ba ka shiga wannan hadisi imam al-bukhari ya yitar da shi da wannan lafazi ya hada lafazi mu'allakan amma sai kashi mu'allak ba tare da isnadi ba kenan kitabul ilmi a cikin kitabul ilmi babul ilmi qabl al-qawli wal amali babu na an umarci mutane da yin ilimi gabanin su faɗi ibada ta faɗa da baki ko ibada ta aiki ilimi aka fara bada umarni a kai to yannan ya zo da wannan hadisi sai malai yace fa biduni ta'allum haka nan kan tankaran ba tare da koyon ilimi ba la yasalukul mukallafu tariqal hidayah ba da za a baligi mai hankali ya samu shiga hanyar shirya wa inna ma yasluku turqad dalali wal gawayat abinda kawai zai yi in ya gama ya kama wata hanya hanyoyi ne na bata da hallaka ya kama Allah ka tsare mu da yanda kake da jahilci duk wani mai daɗin baki sai ya jaka ga irin aƙida shi sai kai ta biya kai shi yasa masu aƙidar tabali da masu aƙidar amadiya ga sunan ba zai samu irin tambarikin irin masu san addini kawai sai su ja su a yi ta tahiya da sun kwatanta mu sai su bi su san ka ga addini saboda kana da jahilci dan kwatanta maka sai ka kai baka san bambanci tsakanin wari da baki ba kai dai in an ce musulunci kawai sai ka zaba kai tai wannan ke wannan hadisi wanda muka karanta wato musulun ma ya hito ya hito da shi wancan da yake muku bukhari ya kawo cikin kitabul ilmi shi musulmu da ya rawaito shi min hadisi ma'awiya amma dole lafazin mal ilmu bit ta'allumi shi cikin matanin shi babu wannan jumla take ya mal ilmu bit ta'allumi wannan jumla wajen bukhari take mun gane ko to sai malam zai komawa cikin matanin littafi inda Sheikh Muhammad ba Abdul Wahab yace wala muhida li ahadin adal qadari al mahdudi wala yatajawaz ma qutta lahu bil lawhil maktur babu wani mutum da ya iya kawar da wani mutum daga abin da aka kaddara mai wanda an riga an iyakance shi a ce wani ya iya kawar da kai daga gare shi mai ba mai iya kawar da kai daga wani abin da Allah ya riga ya kaddara ma an rubuce din kana cikin cikin innaka wala ya tajawazu ma kutta lahu fil lawhil mahfuz ba ya iya ketare abin da aka riga aka rubuta mai a cikin lawhil mahfuz nan wurin sai dai mu ce sai dai abinda ya shahi kaddara ce wadda take muta'allaka bil asbab in kaddara ce wadda an rata ta da asbab wannan ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa addu'a na canza al'amarin ta kun gane ko da sauran wani abu da ya kama da haka sai malam mai sharhi ya komo kasa yace ai abinda malam ke ni annahu la mafarra li ahadin min qadarillahi allazi qaddarahu Allah azza wa jalla babu wata magudana da zaka gudu ka tsere ba matsera ga wani mutum ba inda zai gudu daga kaddara Allah wadda Allah riga kaddara mishi wajara bihi alqalam abinda alqalami na kudura ya riga ya gabatar shi alqalami na kadara ya riga ya gudana da shi illawil mahfuz ya rubuce cikin launin mahfuz bi qaulillahi ta'ala dan wada Allah ta'ala da yake wa kullu shay'in ahsayna wa fi imamin mubin dukkan komi mun hardace shi mun kiyaye shi mun rubuce shi fi imamin mubin ai fi kitabun mubinin cikin littafin Allah lawal mafuz surati yasin aya ta 12 fa huwa al-muhit fa huwa al-muhit shine wanda ya kewaye ilmuhu bi kulli shay ilmin shi ya kiyaye komai da sani kama kala azza wa jalla kamar da Allah azza wa jalla yace inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghayb wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lam ma fil arham ma tadri nafsun وما تدري نفس ماذا تكسب ma tadri nafsun da ayya ardin tamut inna allaha alimun khabir suratul luqman aya ta 30 da hudu ya ce inna allaha inda ilmin sa'ati Allah wurin shi ilimin sanin gobe za a tashi kiyama ko yaushe za a tashi kiyama sanin rabu za a tashi kiyama wurin Allah kada yake duk wanda ya ce ran za a tashi kiyama adadin shekara kaza ta yi saura ƙarya ce yake sai abin da Allah ya sani wai nazir da gaita kuma wato Allah shi ya san lokacin da zai saukar da ruwan sama duk wasu masu buɗar daji ko masu karatu cika shekara in sun ce bana da mana akwai ruwa ƙarya ce suke yi ƙarama mai mitiyo ya mahi su hujja shi da na'ura ce yake sa ta gwada mai su ƙarya ce suke yi saboda ba da wani abu suke aiki ba kawai neman gasa da Allah ne suke dan buɗar daji kafuran bokaye da malamai yan cibu masu karatun cika shekara su ma ce bana shekara annabuwa ne ce akwai kaza cikin akwai kaza kuma ta shekara su ce shekara annabi wa ce akwai kaza akwai kaza wannan duka saba ma Allah ne gasa da Allah ne jayayya da Allah ne ɗauka sufa Allah ne amma shi ne ce yau shi na'ura ce yake aiki da ita ba shi ne ya san abin da kanshi ba na'ura ce zai aiki da ko abin ya yi daidai ko ya saba wa ala ma fil arham Allah shike sanin abin da ke cikin mahaifayya na matan mutane da matan dabbobi da dukkan wata mace da za ta ɗauka ciki shi yasa abin da ke cikin mahaifarta ta namiji za ta haihuwa ko diya mace duk da yanzu an samu na'ura mai bar ɗa namiji ko mace har yanzu Allah dai na nan akan sufar shi ta shi yasa abin da ke cikin mahaifa tanda ba ya sani wanda zai zan dogo ne ko wanda zai zan gajere ne ko wanda zai arziki ne ko talaka ne ko shekara nawa zai mutu ko ya yi sarauta ko ba zai yi sarauta ba in ma sarauta gadon gida ce to ya yi mulkin kasa na demokuraɗiyya ko ba zai yi ba wannan dai Allah ke iya sanin wannan kaga ta hanyar haka ko da na'urar likita da ta a ce shi ma ai ya sa abin ke cikin ba shi ne ya sani ba na'ura ce ke bayyana shi kowa ya gani kowa ma dan yaro ma an gwada shi ma zai gani kenan saboda haka nan bai zama gaibi ba wurin Allah har yanzu gaibi yake wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gadan ke babu ran da ta san abin da za ta aikata gobe sai Allah tabaraka wa ta'ala san shi shi ya kewaye komai da sani wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba ran da ta san kasar da za ta kai ta mutu ba ko da mutum ya ce in nan mutane za ku kawo ni ba mamaki ya mutu inda ba a iya ɗauko shi a kawo shi a wannan wurin inna Allah alimin kabir amma shi Allah shi ne. masani mai cikakken sani azim sufa ce ta ilimi khabir sufa ce ta ilimi wadda malamai ke fasara ta cewa alimin bilbawatini eh, alimin bilbawatini kashe wahi wanda ya san boye kamar yadda ya san bayani mun gane ko ya bambanta da nau'in ilimi namu kenan tunda mu yadda muka san bayani ba mu iya ma sanin boye mun gane ko to amma shi Allah shi khabir ne ya san bayyane ya san boye kuma sanin daidai da daidai ne wannan ke kace mi mana sai ka eh, zahir ba ka zahir wannan ke sai mu koma kuma malam yace Sheikh Muhammad da Wahab cikin wannan aqida tashi aqida Ahlus Sunna wal Jama'a aqidan manzon Allah da sahabban shi da tabi'i da tabi'i tabi'i da Malik Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad dan Hanbal yace wa a'ata qidil imana بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ina kudirce imani da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da shi cewa wannan abin zai kasance bayan an mutu tambayar kabari na ciki tsayuwar kiyama irin wannan ta lokacin da za a shiga halin wahala zuwa ta zan gulbi wasu har baki wani yare hanci ya kai ga ido da sauransu da yadda za a rarrabe wa ceto uzuma da sauran yadda za a shiga wutar za a ketar sadaka dukkan da mizani a lada da alaƙi, da hisabi duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba labari zai faru bayan an mutu yace ina kudurce imani da shi baki daya to shine mai sharhi ya dawo kasa shi ma sai yace kenan malam na nufi min aqidati ahli sunnati wal jama'ati wujubul imani bi kulli ma akhbara Allah bihi ba'da al-maut yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wajabcin imani da dukkanin abin da Allah ba da labari da shi ba da mutuwa zai faru ba mutuwa wallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa salasa daurin ko thalatha durin dar ad-dunya allati hiya darul amali wa dar al-barzakhi allati hiya darul jazai an al-amali wa dar al-akhirati hiya darul qarari fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ya halarci gidaje guda uku akwai gida na duniya wanda yake gida ne na aiki idan wani ya yi ga kokari da kasan damana ta yi kowa ya kai ya yi shibka a gonar shi ya yi noma gwargwadon shibkar ka gwargwadon kokarin ka gwargwadon noman ka gwargwadon in shekara ta yi kyawu gwargwadon yadda za ka samu gwargwadon raggancin ka gwargwadon yawan samarar da kai gwargwadon irin yanayin shekara irin samayar to haka nan ne abin zai kasance ibada ta saukon masallaci da azumin nafila da sallar nafila da dukkan ibada ta farilla da sauransu kan kane kake ma gwalgwadon kokarin ka gwalgwadon samayyarka gwalgwadon raggance ka gwalgwadon kuma yadda ka rasa ba wani kake ma ba oho kai ka sani kuma lokaci ke da kai kayyadadde yadda ka san mu shi ya rubutu ga tabulu ya ce to maza kowa ya rubuce nan da minti kaza kowa ya rubuce to gwargwadon kokarin ka gwargwadon ka rubuce daidai gwargwadon ma, gwargwadon goshi ya dawo malam ya dawo ya ce to ku dauke hannu ku kurga ku dauke ku dauke shi an kare yanzu wanda ya samu ya samu wanda ya rasa ya rasa to haka nan duniya take kenan nan duniya kenan gida uku ne aka tsara nan gidan duniya gida ne na aiki gida ne na tsere in mace ya tsere ma nan gobe kiyama ma zai tsere wa darul barzaki da rayuwa ta barzaku shi barzaku ita ce rayuwa ba lahira ake ba ta kuma ba duniya ake shamaki ne tsakaninmu da matacci tukun lahira ba ta zo ba su ma har yanzu duniya suke amma ba cikin wagga duniya ta ba cikin shamaki suke shine asalin barza rayuwar barza ce Allah ta hiya darar jazai an amali rayuwa ce ta samun sakamakon aikinka ni'ima aljanna takan zo ma dan cikin kabari in shi wanda ya aikata aikin alheri ne yana shan wannan nima gabanin kiyama ta tashi azaba ta wutar jahannama tana zoma mai mugun aiki a rayuwar kabarin shi gabanin kiyama tashi a yi sakamako kowane daga nan zai fara samun sakamakon aikin shi wadda da akhirati shi kuma gidan gobe kiyama yini na karshe irin sakamako shi kuma darul karari shine gida na dawwama ran nan sai a yi sakamako a yi hisabi a yi jarabawa da kasan dan makaranta an zo musu jarabawa wani ya samu wani ya rasa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir nan wani bangare za su aljanna wani bangare za su wuta fa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara Allah bihi to wajibi ne imani na wajaba na zama wajibi da dukkan abin da Allah ba da labari da shi wa bai kulli ma akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma yin imani duk abin da manzon shi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam ma ya kawo ba da mauti game da duk abin da zai faru bayan an mutu min bidayatil ihtidal tun farkon ki tsare wa hujuril mala'ikati da alantawan mala'iku wa nazarin ruhi da hitan rai lokacin da rai ke hita ga ma'abuce shi duk abin da a Allah labari a wannan lokaci zai faru ga mutum kai wajibi ne kai imani da shi wa ja'ala arwahal mu'minina Allah ya sanya rayukan mu'minai fi fi fi akafani wa ja'al eh, ya kamata mu'minina da sanya rayukan mu'minai da za a yi fi akafani wa hunutin min za a masa littawa shi kan ruhi na mumini ni gare na musamman Allah ya tanadi adadin likkawanai na rayuka ne na mumini shiran likkawani ake mai yadda ake muke ma gawar likkawani a nan duniya mu sami yadi mu sanya ta ciki mu masa turare mu komi to shi ma ruhin Allah na mai likawani. wa hunudin da turare mana sama'i daga sama wal mujrimi da bi aka dalika su kuma mujrimai masu laifi fasikai su kuma kishi haka su kuma nasu da kawani wari duk duniya sai ta cika da wari lokacin da wato fasiki ya mutu ko kafiri ya mutu ba a buɗe musu abuwa ba sama'i shi kau mumuni sai a buɗe abuwa ba sama'i ta ake tare da cikin illiyin wuri madaukaki inda ake aje rayukan mumune gabanin kiyama ta tashi shi kau kafiri ke sai a kawo shi nan fisijin wato cikin wuri cikin ƙasa can gidan kaso sun luru Allah ka tsare mu kada ce sun mafi ta hayati sannan cikin rayuwar nan ta barzakhu rayuwar kabari ya ji imanu bi sa'aril malakaini nan imani na zama wajibi game da tambayoyin da mala'iku guda biyu da su al muwakkalaini wanda an wakiltar da su bi sa'al bani adam dole tambayar bani adam in sun rasu fil kuburi cikin kabarburan su tamama za kamar da zance ya gabata wa kazalika ma ba'da al-hayat al-barzakhiyya haka duk abin da zai biyo bayan rayuwar nan ta barzakh rayuwar kabari duk wanda manzo Allah bara labari ko Qur'ani ya bara labari wajibi ne a imani al-hayat al rayuwa ta gobe kiyama rayuwar lahira fa yajibu al-iman bin nafati fi suri wajibi ne a yi imani da busa kaho wanda in an busa shi ko ni ya mutu in an busa ko ni ya taso mun gane wannan ko wa zalika anna Allah azza wa jalla wannan dan lalle Allah azza wa jalla a rada ba'asan nasi sadda yin nuhaci tayar da mutane min kuburi daga kabarbaran su amara israfila an yanfaka zai umarci malaika ya yi busa cikin kaho wan nafqatu kama warada fil qur'anil karim an nafqatul ula nafqatul fasl wannan busa busa adadin busa da aka ambata kamar yadda suka zo cikin alkur'ani an ambaci wannan busa za ta faru wanda faka fisuri ai duk wannan lafiza sun zo cikin qur'ani ko yace to annafaqatul ula busa ta farko nafaqatul eh, eh, nafaqatul fazai busa ce ta hirgita duk ko ko mi zai hirgita wa hadhihi dalla alaiha qaulullahi azza wa jalla wannan fada Allah ta yi ne akan haka azza wa jalla da yace wa yawman yunfaku fisuri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha allahu wa kullun atawhu dafirin idan aka yi busa cikin kaho busa farko kenan dukkan wanda ke cikin sammai da kasai zai hirgita zai shiga halin hirgita sai wanda Allah ya so kawai ya zan cikin natsuwa dukkan halattu kenan za su zo mishi dafirin suna kaskantattu wannan aya ta yi nuni ga wannan busa ta farko cewa busa ce ta abin ya ce wannan katus saniya wa salisa busa ta biyu da busa ta uku su kuma dalla alaihi ma kaulin lahi azza wa jalla Allah azza wa jalla ta ni kansu wani fika fi suri fasa yi kaman fi samawati wa man fil arji illa man sha Allahu sun man fika fihi ukura ta idza yanzu qiyamun yanzuruna da aka yi busa cikin kaho duk abin da ke cikin sammai da kan zai so ni zai mace duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasa duk wanda ke cikin sammai da duk wanda ke cikin ƙasa zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so mun gane ko thumma nufika fihi ukhra sannan a sake wata busa ta biyu kenan fa izahum qiyamun yanzuruna sai duk ga mutane duk sai su taso daga kenan busa uku busa ta farko ta a hirgita ce busa ta biyu ta duk a mace ce busa ta uku duk a taso wajibi ne imani da haka wannan yace ala khilafi ma baina ulama tafsiri bisa ga sabanin da ya faru tsakanin malaman tafsiri cewa al hadhihi nafqatun wahidatin am nafqatani shin wannan a dauke ta busa daya ko ko busa biyu wa kam min ayatin karimatin ja'at tadullu ala anna al-ba'sa haqqun yawa aka samu ayoyi sun zo suna nuni cewa lallai busa busar ta da mutanen da ya mutu gaskiya ne wa annahu rukunu min imani kuma tabbas tashin ƙiyama tashi bayan an mutu tare da mutane rukuni ne daga cikin rukunin imani guda shida alwaridu zikruha fi nususil kitabi was sunna wanda ambatan su ya zo cikin littafin Allah kuma ambatan su ya zo cikin wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ankarahu faqad kafara duk wanda ya inkari shi yake bai yarda ba da shi to ya kafirta hakika tabbas كما قال الله عز وجل ويد الله عز وجل يتي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا qul bala wa rabbi la tub'atunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir surat tagabin aya 7 zaman allazina kafaru allan yub'ath kafirai sun rai cewa ba za a tayar da su ba su ba mutuwa ba tashin kiyama kaji kafirai suka ce haka kina Allah ya nuna kafirai ke cewa haka qultu ce musu bala eh wa ina rantsuwa da ubangiji na la tabbas za a tayar da ku bayan kun mutu thumma latunabba'unna sannan za a ba ku labari bima amirtum za a saka muku da abin da ku aikata wa zalika ya kuma wannan tada ku bayan kuma da abin mai sauki wurin Allah wannan su fi amri shafa'at da nasoshin da suka zo game da al'amarin ceto ko zoma da sauran ceto da nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce ya mallaki ceto uzma fil mawqif al-azim a cikin wannan wurin tsayuwa mai girma fi fasar al-qada cikin ararrabe tsakanin mutane bai da al-qada'iki tsakanin halittu sun game wuri ɗaya cikin azaba rana ta yi kusa ga kanunsu kwalwa na tafasa wannan ceto ma'rufatun mashahuratu mustafidatu wannan ceto sannan ne a duniyar musulmi ahlus sunna wal jama'a ya shahara dukkan shi shahararru ne mustafida ne wa kaza shafa'atuhu huwa wa ghayruhu fi usatil muwahhidin haka nan sauran ceton na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi da shi da wani shi da za su je game da masu sabo masu tauhidin da za su je da zunubai wanda za a cece su bayan sun cancanci shiga wuta allazina urkulun nara wa'anda ma wasu ha'ansa su wuta wannan shi ma ke kan ma'rufatun sananne ne lada a'immatul ilmi atiba istarfis salimi gaba ga wurin ma'abuta ilmi mabiya wato sarkin magabata na gari rahimahullahu to a wurin su wannan ceto nau'i guda biyu dukkansu wato sanannu ne nau'in ceto yana da yawa nan sai malam ke nuna ceto uzma na lokacin da mutane ke game da kowa da kowa na shan azaba nan manzo Allah ke ceto za a bi annaba kaf karshe ceto kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ceto a rabe tsakanin mutane da da kai hisabi sannan wannan ceto da daga baya annabawa za su yi nasu ha salihan bayi za su yi nasu iya wasu za su ci uwayensu da sauransu wannan shi ma tabbatacce ne a cikin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai malam ya koma cikin matanin littafi cewa Muhammad da Abdul ya ce fa uminu bi fikratil qabri wa ina imani da jarrabawar da mutane za su samu cikin kabarburran su da ni'imar kabari azabar da mai laihi zai samu a kabari da ni'imar da salihin ba zai samu a kabari ina imani da wannan game da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunnan manzo sai mai shari'a ko muka sai adama da fi ma sabaka hakika ya gabata cikin abin da ya wuce mun karanta annal mu'mina fi qabrihi yun'amu wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basari tabbas mumini a cikin kabarin shi za a ni'imtar da shi za a faɗaɗa mai kabarin a ƙara mai wadi a cikin kabarin shi gwargwadon tsawon gani idan shi gwargwadon faɗin kabarin kai kana ganin shi ɗan wuri ɗan kaɗan to shi sai a faɗaɗa mishi bakin iyakar ganin ka idan ka aka ce bakin iyakar ganin ka faɗin gidanka aka gidan yana da wadi. to haka za ma mumini dan a sa mai yalwa a hidda mai kunci a hidda mai kewa wa yatihi min min ruhiha wa na'imaha min ruhiha wa na'imaha ma ja'a dhikruhu wasfuhu fil nusus as-sahiha kuma zai zo mishi dan a ruhin shi na'ima kabari za ta zo mishi shi mumini na'ima kabari za ta zo ma ruhin shi abinda duk nasi ya ambata abinda duk aka subanta a cikin nasoshi ingantattu bi khilafil munafiq sabanin munafiki wal murtadi sabanin wanda ya rayu a addini cikin kwankwanto wa al ijram sabanin wa'anda ke mujrimai masu aikin sabo fa innahum kama sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam su suna nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata tabbatacciyar magana fi kaulihi cikin shi da yace wa ammal munafiqu wa ammal amma shi munafiki aw al ko kuma mai kwankwanto a addini fa idza qila lahu da an zo mishi cikin kabari a mai tambaya da an ce mishi man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka fa ya ta hirgita ya hirgice ya wannan kawatan sai ce la adin ya ce wane ne ubangijinka mine ne addininka wane ne annabanka tambaya ɗai ɗai ɗai a hankali amma shi bai ba da amsa sai wannan kawatan za daga nan mi zai biyo bayan kawatan sai ce la adari sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu ni dai naji mutane na cewa wani abin ma dai na ci kenan kaga ya ji mutane na cewa wani abu shi ma ci irin su ne kake ganin sallah ma sun ga mutane na yi su su ga mutane a yi dan ka in sun bada arme a hana musu ko dan ka aki mu'amalar duniya da su ko dan ka kawai yana yi ne kawai dai dan neman yardan mutane shi ba dan hakikanin addini yake to kaji da an zo an tambaye shi ba yi amsar da zai bada ya ji dai mutane na cewa za shi ma ji shikenan ha eh, sai ha ha kawai jaki ba kamar jaki kamar an jaki da sanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka da wuce a cikin la da raita wala ta laita lalle ba za ka sani ba ba za ka karanta ba can ba ka sani ba yanzu ma ba ka sani can ba ka karanta ba yanzu ma ba za ka karanta ba to yudrabu bi mirzibatin min hadidin za a dirge shi da wata irin guduma ta karhi ta bakin karhi hatta ya da turaba har sai ya zama turbuwa mala'ika karhin shi ba ya yi ƙarfin ƙato na ɗan adam ya dubige shi da guduma ta ƙarfi sai ya zama turkuwa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sun ma ya haya sannan kuma ya koma ya rayu sun ma yutu rabu a sake ɗubga sai da guduman nan a wargaje shi a wargaje shi da guduman nan fa sihu sai haka sai wata irin kuwa ya wata irin gaza ya wani irin kawatai ya sama a kullu shay'in illa sakalaini wannan gaza da kuwa da kawatai dukkan halittar Allah za ta yi in banda mutum da aljini walau sami'u la sa'iku da mutum da aljani za su ji wannan kawatai da gaza da kuwa tashi ta azabar da ya gani ga bugun nan da aka yi da su ma sai sun so ni haka gaza ba kadan da ba suke wannan hadisi kamar yadda muka gane shi haka mu koma ƙasa Italiya ke ce bukhari ya yi da wannan hadisi min hadisi anas radiyallahu anhu wa lafzu lafazin shi da yanzu yake bari mu karanta muku lafazin nashi yace lafazin shi cewa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-abdu idza wuzi'a fi qabri bawa idan aka zo aka nasa shi cikin kabari ne wa tawalla wa zahaba ashabuhu sai mutanen shi suka juya baya suka tahe su hatta innahu la yasma'u qara'a li alihim tabbas shi tun yana jin karar takalman su atahu malakani sai malaku bi su zo mishi fa aka adahu sai su tada shi zambi fa yaqula da lahu sai su ce mishi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammadin sallallahu alaihi wasallam me zaka ce game da wanga mutumin A mai nuni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a suran ta mai shi a tambaye shi sai kun sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasulu annahu abdullahi wa rasulu ina tabbatar da shi bawan Allah ne manzon Allah ne kun gane ko sai kani sai a ce mishi unzur ila maqadika kai kallo zuwa ga masabkinka mazamninka nari a cikin wuta abdalaka Allah bihi maq'adan min aljannah yanzu Allah ya hurhura maka da shi yanzu ka koma da aljanna da wuta za ka zama amma yanzu ka kuma da aljanna Allah ya samu dace amma malam قال nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم sai annabi fa yarahu ma jami'an sai ga masalkan nan guda biyu ga na aljanna can ga na wuta da nan zai shiga amma yanzu kasancewa da ya ba da amsa daidai to kenan alamu ne akan basira yayin addinin musulunci a rayuwar shi ta duniya bai ciwo kasuwa ga banza ba ya zo da riba to sai a hurhura mishi sai ka kubta ka da kyat wa amma alkafiru aw wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma shi kafiri ko kuma munafiki bai kulu shi sanin ko ne munafiki da shi na addinin musulunci tare da mutane amma bai yarda da addinin azuci shi ba ne munafiki kenan nan cikin musulmi munafiki yake a nan duniya musulmi yake a huskan mutane amma wurin Allah munafiki ne kafiri ko kun gane fa yaqulu shi munafiki kafiri da an tambaye shi sai la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu ni ban sani ba na da kasance ina hada abin da mutane ke faɗi kai kalu sai a ce mishi la baraita wa la kalaita ثم da بتركته من حديد اربتيش da abin nan eh, ta kare guduma ta kare darbatan bai da udunai bai hu sai hatan ya tuba ha man yalihi illa ta kalaini duk abin da ke fitar shi na ji yan banda wato eh, abin nan yan banda mutum da aljan na na na zuwa da bisa ya kare daga nan hadisi sai mu koma cikin matan kenan wannan abinda za a tambaya mutum game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada amsa daidai shi ke wanda bai bada amsa daidai ba kaji za a rubuta mai kashi da guduma kari sai malam da ya koma gari sai ce fa na'uzu billahi min su'il hal wal ma'al muna neman tsarin Allah kare mu daga mugun hali da magunyan makoma Allah ka tsare mu sai malam ya ci gaba da cewa wani makasudu abinda ake nihi anna na'imal qabri lalle ni'ima ta qabri li mustahiqqin na'im ga wanda ya cancanci ni'iman ne wanda ya aiki na kwarai wa azabahu azaba qabri kan li mustahiqqin azabi ga wanda ya cancanci azaban ne wanda ya yi mugun aiki kullu zalika sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'i wannan dukkan shi ya tabbata a littafin Allah da sunnan manzo da ijma'in malamai eh, Allahumma ya Allah muna roƙonka rizqana ka arzuta mu da na'imar kabari samun ni'imar kabari wa ma ba'dahu min an-na'im da dan ni'imomin da za biyo baya da rayuwar kabari bil akhirati a gobe kiyama wa idna ka tsare mu min kabari daga azabar kabari wa ma ba'dahu min azabin fil akhirah da duk abin da zai biyo shi baya da dukkan nau'in azaba ta gobe kiyama ta lahira innaka sami'un mujib lalle kai mai jin addu'a ne kuma mai karba sani wa bil mu'minina rahufur rahim kuma kai game da mu'minai Allah mai tausayin su ne mai jin kansu da sai malai kuma cikin matan yace Muhammad da Abdul Wahab yace